ikwani wa akawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Barka, da saduwa a wannan yammaci na alhamis sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara ɗaya. lissafin kirista kuma yau bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin. allah ya maido wannan masallaci mai albarka na suna masallacin da yake kofar gidan alhaji muhammadu kulum a cikin wannan anguwa ta abuja kwatas cikin wannan birni namu na gombe fadar jihar gombe a kasar mu ta najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin wato suratul fathi sura ta 48 idan ka faro kirga daga sama sannan mun kwana ne a ƙarshen aya ta uku don haka za mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما في الله مدعوك سركيتي هو الذي أنزل السكينة شي الله مدعوك سركي شي الله شيني وند يسوكر دا السكينة في قلوب المؤمنين أزكاة وإذا سكي دا إيماني liyazdadu imanan ma'a imanihim saboda su ƙara imani akan imaninsu a cikin wannan akwai saƙonni guda uku saƙo na farko shi Allah shi shine wanda an anzala sakinata wato ya saukar da natsuwa ya saukar da asakina malamai suka ce da asakina da adumanina da al'amanatu duka abu ma'anarsu ɗaya ne suna nufin wato natsuwa idan aka ce asakina ana nufin adumanina idan aka ce a tsumanina kuma ana nufin wato a sakina ina fata an gane wannan abinda zuciya za ta ganshi ta nasu da shi shi sa Allah maɗaukin sarki yake ba mu labari a suratul baqara yace wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله تحمله الملائكة يا إساء الرمى Allah yake cewa wa qala lahum nabiyuhum sai annabin sai ya ce musu inna ayata mulkihi lallai alamar mulkin alamar da take nuna daluta shine Allah ya zaɓa da mulki a kanku. an ya atiya kuma tabutu wani akwati ya zo maku fihi sakinatun min rabbikum a cikin shi akwai as-sakina daga ubangijinku wa baqiyatun da kuma saura mimma taraka alu Musa wa alu Haruna abinda annabi Musa da annabi Haruna suka bari ta hamiluhul mala'ika mala'iku za su zo suna ɗauke da shi wannan ayar tana nuna mana abin da ake nufi da asakina a nan gudun shine a dumanina cikin wato abin da yake nuna alamar mulkin ɗaluta shine wani akwati zai zo muku a ciki akwai asakinatu min rabbikum ai a dumani dumaninatu an gane ko abin da rai zai natsu da shi cewa ku gamsu cewa ɗaluta jagoran ku ne wannan shi ake nufi da me wato asakina ma'ana a tsumanina sannan yana da ma'ana ta mai ta al'amanatu amanatu ita ma ana nufin wato a sakina ko a tsumanina shi sa Allah maɗaukin sarki ya ce wa izi kafin ayar ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا ba wannan ba kawo wata ne tunda ka cika doya wannan shi ne dawa wa izi ga shi kuma إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء لا ينام الله ولو الجسر جيته yayin da Allah madaukakin sarki ya sauke muku wato wa izi kuma izi kuma nu'asa yayin da wato gengedi bacci ya lullube ku amanatan minhu wato wata natsuwa ce daga wajen Allah madaukakin kenan al'amana tana daukar ma'anar me wato as-sakina shi yasa Allah madaukakin sarki yana magana dangane da tauhidi wayanda ba su yi shirka ba su ne za su samu wannan kalma ta amana yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك نعم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi wayanda suka yi imani ba su tako da imanin su da shirka ba Allah ya ce ulaika lahumul amnu wayannan su suke da natsuwa ina fata an gane wannan wa ulaika wa hum muhtadun kuma wayanda su ne shiryayyu kaga al'amnu wannan daga watan amanatun Allah madaukakin sarki ya samu dace to sai Allah madaukakin sarki ya ce huwa alladhi huwa man wato Allahu idan ka tafi ayoyin baya sun yi magana sun kama sunan Allah din karara shi yasa anan babu bukatar sai an sake maimaitawa an gane wannan li yaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasaran aziza to shi Allah din wayan surakallahu sannan Allah madaukin sarki ya taimake ka taimako wanda ba za a taba yin rinjaye akan ka ba nasaran aziza sai yace shi Allah din wato huwal ladhi anzala sakinata ina fata an gane shine wanda ya sauke as-sakina ma'ana al-dumanina al-amanatu fi qulubil mu'minina a cikin zukatan wayanda suka yi imani liyazdadu imanan ma'a imanihim saboda wato su ƙara imani akan imaninsu ko su rinka ƙaƙƙara imani akan imaninsu wannan akwai abubuwa uku da take karantar da mu cewa huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin shi Allah shine wanda ya saukar da natsuwa a cikin zukatan wanda suka yi imani ya nuna cewa ba wanda ya isa ya saukar da natsuwa in ba Allah ba kamar yadda ba wanda ya sai sauke ruwan sama in ba Allah maɗaukaki sarki ba to haka ba wanda ya sai sauke natsuwa in ba wa ba in ba Allah ba shine ma'anar huwal ladzi anzala sakinata shi din ne ya sauke natsuwa ba wanda zai iya samun natsuwa in ba daga wajen Allah ba da shi yasa wanda ya tsammanin cewa akwai natsuwa a cikin kuɗi to ya gado ba natsuwa ba a cikin kuɗi take ba wanda yake tsammanin natsuwa a cikin mulki ya ɗauka natsuwar ba a cikin mulki take ba wanda yake daukar karfi da jarunta nan natsuwa take ya gane natsuwar ba a nan take ba an gane wanda yake sa ran natsuwa ba za ta yi ba sai an gusar da hankali sai an dauke wuta sannan ne za a samu natsuwa ya gane ba nan natsuwar take ba kun gane wannan ina ne natsuwar take natsuwar daga Allah take shi kadai yake saukar da ita mun gane sannan shi Allah madaukake sarki kuma baya sauke natsuwar sai a wani guri wani guri ne fi qulubil mu'minina a cikin zukatan wayanda suka yi imani ina fata kun gane wannan baya sauke nutsuwa sai awa sai a wayanda suka yi imani shi yasa mai imani zaka sabo yana da nutsuwa idan mutum ya yi imani ko da wata matsala ta zo sai ka same shi yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ko ba haka ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce a الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الله مدعو جنسا كيكي سوا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله babu abin da yake samuwa na wata kalar musiba ko wata kala ce sai da izinin Allah bada wuce sai Allah ya ce wa manyan umin billahi duk wanda ya imani da Allah ya hadi kalbu eh? zuciyar wannan mutumin tashi da ka yi imani da Allah to zuciyarka tashi shi yasa duk rikicin da kuke ga ana yi shi mai imani sai ka samu yana cikin natsuwa idan ya ji ana labarin corona baron, sai ka ji bai cika damuwa ba idan ka ji ya ji an ce yawan mutanen da suka samu a jihar Kano kaza ne yawan mutanen da suka kamu a jihar Bauchi kaza ne yawan mutanen da suka kamu a jihar Gombe kaza ne yawan mutanen da suka kamu a jihar kaza kaza ne shi sai ka ji gaba ɗaya ba matsalar shi ba ne dai wannan labarin kamar ma bai shafe shi me yasa ya haji kalbo zuciyarsa ta shi mun gane wannan amma shi wanda bai imani ba fa sai ya firgiti sai ya razana sai ya rikice ya daina gaisawa da mutane ya daina fita cikin jama'a ya daina yin harkoki da mutane gaba ɗaya saboda me saboda rashin imani saboda ka'idar Allah madawakin sarki huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yana sauke tsuwa ne a zukatan wanda suka yi imani duk wanda yake so ya samu tsuwa kenan yayi me yayi imani shi yasa za ka ga mutum musulmi idan aka yi gobara a kasuwa shaguna suka kone za ka samu irin su Ismail su Ibrahim su Ahmad idan ka je kana musu jaje sai ka ji wa'azi ma suke maka ka ce abinda Allah ya aiko kenan sai to ya za a yi da hukunci Allah sai Allah mai da alkhairi sai abi a sai wannan dama rubuta ce ne to da gini turar zai kaga ka je ka musu jaje amma suna maka wa'azi me ya haifar da wannan imani amma idan akwai Jacob da Christopher da Emmanuel da Daniel su irin wannan idan aka ce gashi shagunansu ya kama da wuta to abin da ya fi muku sauƙi ku kama shi ku ɗaure shi idan kuma yana ɗaki to ku kulle ɗakin sai wutar ta gama ci tukuna ko an yi nasara an kashe ta amma idan ba haka mai zai faru to za a yi ta kurma za a kuma biyu za a yi da shagon da shi mai shagon gaba ɗaya za a ƙone zai faɗa saboda mai bai da natsuwa an gane wannan Eh, wai ya muri an yi fashi ana tafiya a mota ana cikin tafiya sai aka biya ce shi kenan aka ce aka yi ne john ya ce na zama don iska <laughs> saboda yana ji an kwace kuɗi da shi ya zama don iska Allah ka shirya da mu Allah madaukakin sarki a ka'idarsa shine baya sauke abin nan natsuwa sai a ina sai a zukatan da suka yi imani to kuma kamar ka tambayi Allah to Allah da yasa kake sauke da tsora azuka ta wanda suka yi imani sai ce liyazdadu imanan ma imanihim saboda imanin su ya rinka karuwa akan imanin da suke da shi shi yasa ake sauke musu natsuwa kenan natsuwa ita take kare imani tashin hankali fa me yake karawa me yake karawa rashin imani rage imani yake ina fata an gane wannan shi yasa ba a taɓa yadda ka rinka sadawa mutane hankali ba ba a taɓa yadda ka yi mai ba ka sadawa mutane hankali garga kwantar wa mutane hankali shi yasa ba a taɓa yin shugaba a tarihin duniya a cikin musulmai ba face sai ka gano cewa shugaban duk rikicin da aka shiga duk rintsi yana kokarin ya kwantar wa al'ummar sa hankali haka ne ko ba haka bane misali ranar na bada misali da annabi Musa alaihi salam annabi musa ne ya ɗaibi tawagarsa ya ce ku zo mu yi hijira ku zo mu bar wannan gari na masar mu bar shi saboda zalincin fir'auna ya yi yawa annabi musa ya tattaro ya nashi ya nashi gaba ɗaya suka kama hanyar barin gari suna zuwa ko suka samu teku ga teku cike maƙil sai na za a wuce kaga ba hanya shi sun yi hijira kuma nan shugaban azalumi ya samu labari sannan a wajen hijira masan da suka tsokale su wace tsokana suka yi musu su dama an ɗauke su bayi ne a ƙasar don haka ba su da galihu duk wani abu na ado da ji da gani ba su da shi don haka saboda akwai abin da Allah maɗaukin sarki ke so ya cimma sai ba annabin umarni a yi wani abu wani abu ne sai ya sa duk kayan ado da waɗancan mutanen mai mulkin mutanen fir'auna suke gadara da su a matsayinsu na masu mulki na mala'un gari waɗannan bayi da aka ɗauka bayi su je su an su aron wannan abin sai zama wannan yana aiki a gidan wani to ya anshi kayan adonsu an gane wannan wayannan suna aiki a gidan suwa ne sun anshi kayan adonsu gaba ɗaya suka anshi duk kayansu na ƙyale-ƙyale na ado suka taho da suka taho sai bayan sun tafi sai a gano cewa ai yana su yana su gaba ɗaya suka tattare suka bar gari sun yi tsokana ko ba su tsokana ba wannan yasa fir'auna ma yace to kuma gaba ɗaya ku fito ba kwai da kwarkwata da za a bari suka tattaro suna zuwa bakin teku teku ya taka musu birki suka rasa ya za su yi gaba za su yi ko yamma suna ta dubar bari ana shawarwari can kuma ga fir'auda ya taho da bataliyarsa yana doso teku sai kuwa ya hange su su ma suka juya suka kalli fir'auda gashi nan zuwa da Allah a wurin hankali ya tashi ko bai tashi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون نعم قال كلا إن معي ربي سيهدين يا الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك a فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يا يا الله رمى Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labari falamma tara ne, lokacin da wayannan jama'a guda biyu da jama'ar annabi Musa da jama'ar kafiri Fir'auna suka ga juna qala ashabu Musa inna lamudrakun sahabban annabi Musa suka ce mu fa kenan ta muta ta gare an ritsa mu kaga hankali ya tashi annabi Musa a matsayinsa na shugaba sai ya nuna wa duniya yadda ake shugabanci ƙala kalla ya ce kalla wannan kalla malamai suka ce kalimatu zajiri wa nahai kalma ce da suke tsawatar da mutum idan kai wani abu aka ce baka kalla ana daka maka tsawa sannan ana hana ka maimaita irin wannan zancen annabi musa ya ce kul kar ku sake irin wannan magana to ka ce kar mu sake irin wannan magana me ya faru ya za a yi to yanzu mu fita ya ce inna ma'i rabbi sayahdin tare da ni akwai ubangiji na kuma da sanu zai shirye da ni saboda haka hankalin ku ya daidaita shi da za ya kwanta da hankali ko bai kwanta musu da hankali ba ha wanda shi da abin da shugaba yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ana cikin dare kawai sai aka ji wata ƙara muƙaddara yanzu bom ne hankali zai tashi ko ba zai tashi ba sahabbai da suka tashi suna bin junansu wannan ya je wajen wancan wannan ya je wajen wancan wannan ya je wajen wancan suka tado juna don su je inda suka ji ƙara nan su ga meye ne bayan sun gama haduwa sun kama hanya suna tafiya suka hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina za ku je suka ce inda muka ji wancan kalar wajen inda bom din da ya tashi can zawuri manzan Allah yace ku koma ba komai an gama haka shugaba yake kwantarwa al'umma hankali an gane wannan dan haka ya ku shugabanni ga yadda ake yin shugabanci kai wani irin shugaba ne banda tadawa al'umma hankali ba abin da zaka rika yi ya zama shugaba shi ya kamata ya fi kowa zama jarumi shi ya kamata ya fi kowa iya kokarin kwantar wa mutane hankali amma shugaba ya zama ya fi kowa iya tada wa mutane hankali wani ne shugaba ne wannan idan aka samu al'umma an tada musu hankali gwargwadon yadda aka tada musu hankali shine gwargwadon yadda imanin su zai rabu an gane shi yasa annabi Musa can sai ya kara musu alhaƙar shi da Allah ya nuna Allah maɗaukakin sarki yana tare da shi zai me zai kawo mar mafita kaga ya ƙara musu imani an gane wannan wannan imani da kwantar da hankali da ya musu shi kuma a matsayinsa na shugaba ya fuskanci Allah ya yi wa Allah kyakkyawan tsammani nan take Allah ya ce fa auhayna ila Musa sai muka yi wa annabi Musa wahayi annabi a sakal bahar kada ki teku da sandarka annabi musa ya daga sandarsa da daki ku da shi allah ya ce fan falaka sai kun take ce da take ce ta yi hanyoyi guda goma sha biyu ruwa da yake tsakanin wannan hanyar da waccan hanyar sai ya daskare ya zama kamar wani dubi shine fakana kullu firqin ka daudil azim sai kowane yanki ya zama kamar wani dutse mai girma inda Allah madauki yanzu wannan sun ƙara imani ko ba su ƙara imani ba Allah ya kawo mafita ko bai kawo mafita ba me ya sababi da ya sababa Allah madaukakin sarki ya kawo mafita Shi ne abubuwa guda abu na farko shi ne kwantarwa al'umma hankali da shugaban su yi. abu na biyu shi ne mayar da lamari wajen Allah da kyautata masa tsammani Allah ya sa mu gane idan aka kwantarwa al'umma hankali sai imanin sai ya karu Allah ya ce liyazdadu imanan ma imanihim saboda imanin su ya rinka karuwa wato akan imanin da suke da shi mun gane da aka je aka yi sulhul hudaybiya hankalin sahabbai ya tashi saboda yadda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yarjejeniya da arna a wannan lokaci to amma Allah madaukakin sarki sai ya saka musu natsuwa a su ba dan natsuwar ba za su biyayya ba sai Allah ya sa musu natsuwa wannan da tsawar da Allah madaukakin sarki ya sa musu har suka zo suka tsara jaddada mubayar su a ƙarƙashin bishiyar magariya da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi haka ne saboda su ƙara imani ya zama imanin su yana ga karuwa ina fata an gane wannan wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ahlus sunna suke kafa hujja wajen nuna cewa imani abu ne mai karuwa imani menene abu ne da yake karuwa imani yana karuwa kuma yana raguwa al-imanu i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi da'ati rahman wa yanqusu bi da'ati shaytan duk lokacin da mutum yayi wa Allah da'a imani zai karu duk lokacin da mutum ya saba wa Allah imani zai ragu an gane wannan wannan ayar ta nuna mana wannan domin Allah ya sauke musu natsuwa sai suka yi da'a da suka yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin su sai rinka karuwa an gane wannan ko ba gane ba shi yasa Safiyanu ɗan ƙuyena Allah ya lullube kabarin sa da rahama wata rana yana zaune sai yake cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa yana gaya wa ɗalibansa. akwai kanin sa Ibrahimu dan uyaina sai yake cewa akar makalla ka rinka cewa imani yana karuwa amma kada ka ce imani yana raguwa ya ce uskut ya sabiya ka yi mana shiru kai yaro ya ce al'imanu yankusu kama ya zidu hatta la ƙamin minhu shay'a imani yana raguwa yadda kasan yana karuwa har yana komawa ba abin da ya rage a jikinsa gaba ɗaya kare me yasa wancan Ibrahimu dan yana kanin Safiyanu dan Uyayna ya gaya mishi wannan maganar saboda ayoyin da suke cikin Alkur'ani in ka kalle su galibinsu suna nuna ƙaruwar imani ne amma su fito ƙarar su ce imanin ya ragu ko zai ragu ba su fito sun yi ba ina fata an gane wannan shi yasa a ijtihadinsa sai ya ce to tun tunda nassin qur'ani ya tabbatar da ƙaruwar to shi ya faɗi yana ƙaruwa kawai ya tsaya haka Allah ya sa mun gane to amma akwai ayoyin da suke nuna imani na raguwa akwai hadisan da ke nuna imani na raguwa shi bai fahimce su bane wani irin ayoyi ne suke sa imani ya ragu Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da mutanen Annabi Musa alaihi salam su ne masu ƙarfin imanin da suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna ko ba su bane su ne waɗanda suka ce wa Fir'auna lan nu'saraka alama ja'ana min al-bayyinati قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا نعم فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا سورة وإندا suka ce wa fir'auna a wannan lokaci lan nusraka alama ja'ana min bayyinati ba za mu fifita ka akan abin da yazo mana na bayyanannun hujjoji ba mu dawo mu fifita ka kuma akan su bayan ta bayyana karara cewa kai ba Allah bane ga annabi Musa annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi to ba za mu fifita ka akan wannan ba an gane wannan mm. wallazi fadarana mu fifita ka akan wanda ya kage mu wasu malamai suka ce wallazi fadarana muna maka rantsuwa da wanda ya kage mu ba za mu bibi da ba ƙarshe suka ce da shi faqadi ba an taqabil ka hukunta duk abin da ka iya hukuntawa inna ma taqadi hadhihi alhayati dunya iyakacin hukuncin da zaka iya yi a cikin wannan rayuwar duniya ne kawai in an wuce duniya kuma sai ne da Allah yanzu ya zaka aure mai irin wannan imani Eh? duk yadda ake bukatar imani imani ya kai ko bai kai ba mutum ya kalli idon fir'auna ya ce ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na bayyanannun hujjoji ba ya kalli idon fir'auna ya mai rantsuwa da Allah ya ce ba zai fifita shi akan Allah ba ya kalli idon fir'auna ya ce ka aikata duk abin da ka gada ba ya kalli idon fir'auna ya gaya mashi iyakacin rikicinka a duniya ne ya ke tsammani mai wannan imanin kai fa in ba sa abu ko da an goku ba za ka iya faɗa wannan magana ba kaga imanin su iya yadda ake kai geji ya kai geji ko ba haka ba amma aka waye gari yau su saba gobe su saba yau su saba gobe a gafarta musu jibi su saba suna cikin sabawa Allah madaukake sarki har aka kai wani mataki wani mataki ne aka kai alarma Allah ya ce summa qasat qulubukum min ba'di zalika ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله مدعوكي سركيتي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك sannan zukatanku suka ƙeƙashe suka bushe bayan haka ma'ana imani ya kare ko bai kare ba imanin ya kare ko bai kare ba zukatan sun bushe sun kare gaba daya Allah madaukakin sarki yace fahiya kal hijara zukatan suka zama kamar dutse aw ashaddu qaswa ko ma suka zama mafi bushewa sama da dutse domin wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar daga cikin duwatsu akwai wanda yake bubugar da ruwa wa inna minha lamma yashaqqaqu fa yakruju minhu alma daga cikin duwatsu akwai wanda yake tsatsagewa sai kaga ruwa na fitowa daga cikin sa wa inna minha lamma yahbidu min khashyatillah akwai wanda yake fadowa saboda tsoron Allah madaukakin sarki su kuma gaba ɗaya ta kashi babu wannan wancan mutanen da suka ce sun yi imani da annabi Musa da annabi Haruna sun yarda da Allah wayanda suka ce ba za su fifita fir'auna akan Allah ba sanda aka wayi gari suka dawo suna ma jin kyashi su jingina Allah da kansu idan za su yi magana da annabi Musa sai su ce ud'u na rabbaka sai dai su ce wa annabi Musa ubangiji shi su ba da su ba zukatan sun kikashe ko su kikashe ba imanin ya kare ko bai kare ba haka alarma Allah madaukakin sarki yace allam ya'ani lil ladina amanu an tafsha qulubukum li dhikrillah ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم نعم وكثير منهم فاسقون الله مدعوكي سركيتي ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحج ashe lokaci bai yi ba da zukatan masu imani za su dinga razana bi zikirin la saboda ambatan Allah hankalin su ya rinka tashi saboda an ambaci Allah ashe lokacin bai yi ba in ji Allah madaukakin sarki wa ma nazala min alhaqi da abin da muka sassaukar na gaskiya duk bai kai zukatan masu imani su rinka firgici ba Allah ya ce wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl kar fa su zama misalin irin wayanda aka ba su littafi tun kafin fadala alaihimul amadu sai wato guri ya musu tsawo suka samu rayuwa duniya ta musu kyau ko kuwa buri ya musu yawa faqatat qulubuhum sai zukatansu suka bushe imani ya kare ko bai kare ba wa kathirun minhum fasiqun Allah ya ce majoritin su fasikai ne Allah ka raba mu daga fasiki. wannan ayoyi suna nuna imanin na karewa gaba ɗaya bayan mutum ya yi imani ko bai su kare ba ba su nuna ba su nuna shi yasa akwai wanda ya ce ya yi imani amma yanzu tafiya kawai yake da rigar kadai babu imanin ko kare zarafin tare da shi Allah ka tsare mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da karuwar imani ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yana da suna ɗaiɗai wato bid'u wa situna wa riwayatin bid'u wa saba'una idan ka duba sahihu muslim sharhin muslim wanda imamu yahaya annawawi yayi sai ya rinjayar da riwayar da take cewa bid'i wa saba'una an gane ko wato saba'in da ɗoriya idan aka ce bid'u kuma ana nufin daga wato uku zuwa tara wannan shi ake cewa bid'u to sai kuma ya rinjayar da bakwai ma'ana imani yana da reshe ɗaiɗai har guda nawa har guda saba'in da bakwai sai ya ce fa'a'alaha ƙaunu la ilaha illallah reshen da ya fi kowane girma a ciki shine mutum ya rinka cewa la ilaha illallah wa adana ha mafi karanci na ƙasa imatatul aza'ani dariqi gusar da ƙazanta daga hanya wannan yana nuna duk matakai ne na imani ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka mataki ne na imani ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru mataki ne na imani ka kyautata wa maƙocinka mataki ne na imani ka girmama baƙonka mataki ne na imani ina fata an gane wannan duka wannan alamomin imani ne to idan mutum ya samu wasu daga cikin wannan wani bai samu wancan ba wancan ya fi imani ko wancan bai fi imani ba ban sani ba ko kun gane karatun Allah madaukakin sarki ya datar da mu dan haka dai a aqidar ahlus sunna imani yazidu bi da'atir rahman yana karuwa da yawa Allah da'a wa yanqusu bi da'ati shaytan sannan kuma yana raguwa da yawa shaytan da'a duk sanda ka saba wa Allah kai wa shaytan da'a sai imanin ka ya ragu duk sadda kai wa Allah da'a sai imanin ka ya karu mun gane wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yace huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim saboda imaninsu ya rika karuwa akan imanin su sahabbai sai ya zama imaninsu ya karu saboda da'a da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu nasarar yin da'an ne saboda natsuwar da Allah madaukakin sarki ya sauke musu an gane wannan almu'minuna anan gurin sune suwa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan da su ake yi ayar akan su ta sauka wannan tana nuna falalar su don haka duk wanda ya zo daga baya mai imani ya yi tsalle ne ya hau bodi ya daki bodi ne kawai kama motar ya hau amma waɗanda suke cikin motar da su aka taso suwaye ne sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana nuna mana me darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan mutum yana son imanin sai ya garu me ya kamata yi ya nemi natsuwa eh ita kuma natsuwa ya ake yi a same ta malamai suka ce ana samun nutsuwa ne da abubuwa guda shida abubuwa guda nawa abubuwa guda shida a cikin wayannan abubuwan duk lokacin da buƙatar hakan ta kama da cikin wayannan abubuwan zaka samu nutsuwa Allah madauki sarki yasa guda ce abu na farko da ake samu nutsuwa a cikin sa shine dare Allah ya ce faliqul izbahi waja'ala al-layla sakana فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وال... والشمس وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله مدعوكي سيكي فالق الإصباح ميز آغا وسافيات wanda yake keta safiya ku ga ta keto ta latsu cikin dare shine wa eh shine Allah madaukakin sarki yace waje alal laila sakana sai ya sanya dare ya zama natsuwa an gane dare akwai natsuwa ciki ko ba natsuwa ciki idan kana so ka samu imanin kai karukulla alaka da dare an gane wannan idan karatu za ka yi karatu da daddare idan nafila za ka yi inafilar da daddare duk abin da ka same shi ka yi shi da daddare to wannan yana kawo mai akwai natsuwa to wannan za ka samu ƙarin imani shi yasa sallar dare take da muhimmanci kwarai da gaske an gane wannan in hajja kake bukata yi ta da daddare Allah rama Allah ce inna nashi'atal layli inna nashi'atal layli hiya ashadd waqan wa aqwam qila inna nashi'atal layli lallai wato tashi da ake yi da daddare mu'amala da ake yi da daddare hiya ashaddu wada'an ita ce wacce tafi wato dauruwa da tankuwa jikin mutum an gane wannan sannan wa aqawamu qila kuma ita ce tafi tsayuwa a magana saboda haka duk wani sirri da kake so ka kulla da Allah madaukakin sarki ka kulla shi a yaushe da daddare a wannan lokacin ake samu nutsuwa idan ka kulla alaka da daddare za ka samu natsuwa natsuwar za ta kada maka mai ƙarin imani Allah ba ɗauki sarki ya samu dace hanya ta biyu da ake samun natsuwa abu na biyu da ake samun natsuwa shine mai shine gida gidanka shine mai gidanka alarama Allah madauki sarki ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana ya isa Allah yace wallahu ja'ala lakum Allah shi ya sanya muku min buyutikum daga gidaddajin ku sakanan natsuwa an gane wannan kina a cikin gida akwai natsuwa ko ba natsuwa duk inda kake a duniya in ba gidanka kake ba ba natsuwa an gane wannan shi yasa ka kiyayi zama kana yin wasu abubuwa inda ba gida ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa julusu ala duruqati ka shedin ku da zama a bakin titi ka zauna kawai majalisa ce wannan ayi ta tadi qalu ya rasulullah wala budda lana fi majalisina natakallamu fiha babu makawa a irin majalisoshinmu wanda dole sai mun zauna za mu rinka yin maganganu da sauransu a ciki to yanzu ya zaka ce kuma kar mu zauna annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'ida a taitumul majalisa fa'atu haƙa ha idan har kun je majalisunku to lallai dole ku ba hanya haƙinta allah rama menene haƙin hanya wani abu sai islam ka ji musulunci hanya ma sai da ya kare mata haƙinta ina ‘yan kare haƙin bil'adama ina suke amnesty international ina human rights eh ina wancan yan cross jan cross ina masu kare haƙƙin mata da ƙananan yara wai suna ina ne da Allah bari tun da aka fara magana, maganar coronavirus sun yi magana eh yanzu da aka kama mutane aka danna su cikin gidajen su aka hana su addinin su aka hana su walwala aka hana su neman abinci aka gagara ba su komai duk ba ku fito kun yi magana ba ku ce ko yan kare haƙƙin bil'adama ne ko yan kare haƙƙin cikin ku inda kuke kare haƙƙi kawai sai in addini ne magana ku ce a ku yanzu kun fito kare haƙƙi ba inda kuke iya karewa sai wajen yi wa Allah da manzon Allah zanga zanga ko kuma sai idan kun samu masu cutar talakawa an taba su ku ce kun kare haƙƙi sojoji sun je sun kashe yan boko haram kun ce kun kare haƙƙin yan boko haram ku anan kuke kare ku yan kare haƙƙin yan ta'adda ne wallahi ku ji tsoron Allah idan ana maganar kare haƙƙin islam shi yake kare haƙƙin kowa bayan islam ya kare haƙƙin mata islam ya kare haƙƙin maza ya kare haƙƙin dattawa ya kare haƙƙin yara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya cikin tafiyar mu duk wanda baya girmama manyan mu yanzu an kare haƙƙin manya ko ba kare ba sai ya ce baya cikin tafiyar mu duk wanda baya tausaya wa mu baya mutunta kananan mu an kare haƙƙin yara ko ba kare ba bayan addini ya kare haƙƙin wayannan sannan addini ya kare haƙƙin dabbobi addini ya kare haƙƙin shugabanni wayanda ake mulka addinin ya kare haƙƙinsu bayan wannan kai addini har hanya bai bari ba sai da ya kare haƙƙin hanya annabi ya ce matuƙar za ku zauna a bakin titi sai kun ba hanya haƙƙinta menene haƙƙinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace gabdul batar rintse ido duk inda kaga wata mata da ba mata ka ba ka rintse idonka saboda me karka cutar da ita karka cutar da mai ita yanzu wannan kare haƙƙi ne ko ba kare haƙƙi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace imadatul adha'ani dare gusar da kazanta akan hanya idan kuka ga kaya ko kwarba ko dutse sai kun kawar da shi daga hanya in dai ka san ba za ka yi wannan bakar kama zauna bakin titi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amru bil ma'rufi umurni da kyakkyawa inda kuka zauna din ku bada umarni a yi mai kyau abu na hudu ya ce na haihu anil munkar ku hana mummuna aiki in ka san ba za ka iya hana mummuna aiki za ka ga an yi ba a bakin titi kar ka zauna an gane na uku a na biyar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce, raddu salami mayar da sallama in an maka sallama dole ka amsa matukar ka zauna bakin titi sannan haƙƙi na gaba shi ne, wato amsa mu mai kira in ya kira ka ba za ka zauna bakin titi mutum ya ganka ya kira ka ba kuma ka ƙi amsawa wannan haƙoƙin hanya ne wani abu sai musulunci Allah ka shirya da mu kenan idan mutum yana so ya samu da tsuwa ina zai zauna ya zauna gida wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah shine wanda ya saka muku a cikin gidajenku akwai natsuwa sai ka je ka zauna ka natsu in wani abu ya faru ba ka sani ba ba wanda ma zai saka ba mu ma gan shi ba an gane shi yasa annabi ya ce mafiya alkhairin gurin zama a duniya shine masallaci bayan masallaci fa ya ce gidanka mafiya sharrin guraren zama ya ce kasuwanni bayan kasuwa fa bakin titi Allah ka tsare don haka mai so ya samu natsuwa ya lizamci gidansa in ba uzurin dole ya fito ka bato kuma gida ka zauna wannan kenan hanya ta uku da ake samun natsuwa shine da ruwan sama Allah rama Allah madaukakin sarki yace wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadari wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil na'am وإنا على ذهاب به لقادرون الله مدعوكي سركي يكي كيوا وأنزلنا من السماء ماء بقدر mun saukar da ruwa daga sama da ƙaddara in ji Allah maɗaukakin sarki sai ya mai fa'askan nahu fil arbi sai muka natsar da shi a ƙasa kaga kalmar fa'askan nahu daga asasina ne, malamai suka ce shi yasa idan aka yi ruwan sama sai ga komai ya natsu, duniyar gaba ɗaya ta samu natsuwa haka ne ko ba haka bane dabbobi su natsu mutane su natsu bishiyoyi su natsu komai sai ka ji duniyar ta yi daɗi Allah ya ce fa'askan na hukin arziki sai mu nutsar da shi a ƙasa da wannan sai malamai suka ce to ruwan sama hanya ce ta gadar da nutsuwa. ya inganta a hadisi banza Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin da ake zubar da ruwan sama ana bude kofofin sama ba a maido addu'a a wannan lokaci idan ka roki Allah Allah madaukakin sarki kan karba idan ana ruwan sama banza Allah yana tuɓe rigarsa ya fita cikin ruwa ya zagaya ya dawo a ce ruwa yana dukan kai manzan Allah ya ce yanzu nan suka rabu daga ubangiji saboda haka akwai albarka tare da shi ina so albarka ta shafe ni mun gane wannan yanzu yanzu ya rabu da Allah ke sarki saboda haka akwai albarka tare da shi kenan idan kana so ka samu natsuwa a lokacin da ake ruwa ka tashi ko baka ba tashi da kai ba ka tashi ka karanta qur'ani ka yi addu'o'i a lokacin akwai natsuwa mun gane abu na gaba na hudu da yake gadar na natsuwa shine bacci shine me bacci karka yadda idan kana aiki kana jin bacci ka rinka yi kuma kana bacci ko sallah kake yi kana bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata igiya a cikin masallaci yace wannan igiyar fa aka ce ta matarsa ce idan tana bacci sai ta daura kanta da wannan igiyar ta yadda wannan igiyar za ta dinga abin da ta hana ta in za ta fi faduwa in ana sallah ko ana wani abu mun gane adabi ya ce a cire ta sai ce daga yau idan ɗayanku yana zikirin Allah ko yana sallah idan ya ji bacci to ya kwanta ya yi baccin saboda shaidan yana shigowa cikin abubuwan da kuke faɗa sai ya sa ka maimakon yabon Allah ka tafi kana zagin Allah an gane saboda haka ya kwanta ya yi baccin idan ya yi bacci ya tashi sannan kuma sai ya koma ya ci gaba yi samu in ya tashi zai samu da tsawa ko ba zai samu da tsawa ba Allah rama Allah madaukakin sarki ya ce iz yugashikum iz yuwashikum nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a Allah yace huwa yace wa iz yugashikum nu'asan amanatan minhu yayin da Allah madaukakin sarki ya lullube ku da bacci shi da annuwar amanatan minhu natsuwa ce daga gurin Allah madaukakin sarki ko ba natsuwa bace natsuwa ce Allah madaukakin sarki sai ya lullube su da bacci saboda su samu natsuwa kai da babu tiya za yi amma sai Allah madaukakin sarki ya kawo bacci don ka samu natsuwa idan ka gaji ka zo kai bacci sai ka rasa ina gajiyar take idan aka bata maka rai kai bacci in ka tashi sai ka rasa inda bata rai yake eh duk wani abu da ya dame kana yin bacci ka tashi sai ka ji sauki sauki an gane wannan to malamai suka ce duk abin da ka shiga cikin rikici rikici i bacci tukuna idan kai bacci zaka samu natsuwa in ka samu natsuwa sai a ci gaba da harka ko mun gane wannan hanya ta nawa hanya ta hudu da ake samu natsuwa hanya ta biyar da ake samu natsuwa shine ayi aure shine ayi mai أي أولي ألا رمى الله يتي ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها نعم وجعل بينكم مودة ورحمة نعم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله مدى وجه سركيتي ومن آياتي yana daga cikin ayoyin da ake fahimtar girman Allah da su an kalaka lakum min anfusikum azwaja ya halitta muku abokanan aure daga jinsin ku inji Allah madaukakin sarki sai ya ce taskunu ilaiha dan ku samu natsuwa da zuwa ga matar wannan shine hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya maka ya sunan da aure kenan idan mutum yana so ya samu natsuwa ya mai ya yi aure aure yana gane da natsuwa wannan ayar tana daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja wajen cewa duk mutumin da ka gan shi bai da aure to bai da natsuwa ingantacciya sai tana cikin matsala dan kware-kwaren wagiri ne haka wani dan mahaukaci-mahaukaci ne haka ban sani ba ko mun gane Allah ka shirye da ku ke dai idan ana so a samu natsuwa a yi mai a yi aure hanya ta nawa hanya ta biyar da ake samun nutsuwa da ita hanya ta shida da ake samun nutsuwa da ita shine zikirin Allah madaukakin sarki shine me zikirin Allah madaukakin sarki Allah ya makawo mana ayyuka ta dazu الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله نعم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله مدعوكين سركيتي الذين آمن وإن سكي إيماني وتطمئن قلوبهم بذكر الله زكاة سكن سامون سواد ذكر الله مدعو مدعوكين سيتي على قصول ركوتي بذكر الله تطمئن القلوب dama da zikirin Allah ne zukata kan samu natsuwa mun دا ما da ذكر الله مدعو zukata kan samu nasu Allah ka datar da mu wayannan abubuwa guda shida malamai suka ce ta nan ake samun natsuwa ita kuma natsuwa idan ka same ta zaka rinka imanin ka zai ci gaba da hauhawa Me son imanin shi ya karu sai ya nemi natsuwa idan zai nemi natsuwa ya bi wayannan hanyoyi guda shida Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya ce me wa kana Allahu aliman hakima ko eh wallahi jurudu samawati wal ard Allah madawaki sarki shi yake da runduna ta sama da rundunar ƙasa gaba daya bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa huwal ladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim sai yace wallahi jurudu samawati wal ard Allah shi yake da rundunar sama da rundunar ƙasa gaba daya menene rundunar sama da rundunar ƙasa malamai suka ce rundunar ƙasa su ne mutane mumine da suke taimakon Allah yaƙi suke yi wa Allah maɗaukakin sarki jihadi suke ƙoƙari ina fata an gane wannan wa'annan su ne rundunar ƙasa to Allah shi yake da runduna ta sama bataliyar rundunar mala'iku na sama dun na Allah ne Allah yana da runduna a sama yana da runduna a ƙasa da Allah ya ga dama kenan da me zai faru ha da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama da zai turo rundunar mala'iku ne in ma abin ya gagare rundunar mutane sai ya zama cewa duk wani kafiri sai a taka wuyansa a nuna mashi bai zo ba to amma Allah madaukakin sarki ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shi Allah madaukakin sarki wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne ya san halin da mutane suke ciki hakiman kuma mai hikima ne akwai hikima cikin al'amuransa da yake gudanarwa akwai mutanen da suna da zunubi Allah madaukakin sarki yana so ya yafe musu zunubansu akwai mutanen da Allah yake so ya daga dare da su da shahada akwai mutanen da talakawa ne Allah maɗaukakin sarki zai wadata su dalilin wannan abin akwai mutane da suke cikin kaskanci dalilin jihadi Allah maɗaukakin sarki zai sa su zama masu kwaljini waɗanda za a rinka jin tsoronsu su jarumai ne zakakurai ne ina fata an gane wannan ba a rinka ce muku a'a ai dan mala'iku sun zo sun taimake ku bane ba dan haka ba da mun yi kaza a ku kuka yi da kan ku kuka yi aka gane jarumai ne shine ma'anar wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima ne misali dauki wannan hadisi na Aisha wanda na Aisha take magana akan annoba na Aisha Allah ya kara mata yadda tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da annoba sai yace annoba wani nau'i ne na azabar Allah madaukakin sarki da Allah yake azabtar da wani sashi na bayansa da suka saba mishi da ita kuma Allah yake daga darajar wasu daga cikin bayansa babu wani daga cikin bayansa muminai wanda annoba za ta faɗo sai ya tsaya inda yake ya yi haƙuri ya nemi lada face sai Allah ya ba shi ladar shahidi sai malamai suka ce a cikin wannan hikimar Allah maɗaukakin sarki shine akwai mutane kala uku da Allah kan daga darajar su akwai wasu mutane da Allah kan azabtar da su mutum na farko da Allah ke azabtarwa su ne wa'anda suka yi wa Allah takasta suka yi wa Allah fasadi kuma suka nuna ba za su bari ba to irin wannan Allah ya turo annoban ne saboda ya yi magani ƙarshen lamarin sai ya kunyata su kashi uku da Allah ke daga darajar su kaso na farko suna cikin waɗanda ba masu imani bane kafirai ne idan annobar ta sauka sai su gano ashe duwa ne da wane da suka rike abubuwan bauta kuma bayan Allah sai su gane ashe shirme ne ba za su yi komai ba dan haka sai su tuba su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki an daga darajar su ko ba daga darajar su ba an daga darajar su kaso biyu kuma a cikin da'irar musulunci suke kasan farko sai Allah madaukakin sarki ya kalli alaƙar shi da su dan haka sai ya ɗaga darajar su ya sa annobar ta yi silar mutuwar su suna mutuwa sun zama shahidai Allah ya ɗaga darajar su ko bai ɗaga darajar su ba kaso na uku su ne waɗanda bayansa ne muminai to amma suna saba mishi suna wasu abubuwa su danye baina baina haka sai Allah madaukakin sarki ya ba su wani asamin, idan suka ci wannan assignment din sai ya ɗaga darajar su su ne waɗanda su yi hakuri su tsaya inda suke su nemi lada idan suka yi wannan suka ci wannan jarrabawar har annobar ta kare to sai Allah ya ba su ladar shahidi an daga da su ko ba daga da su ba to irin wannan hikimar da sa Allah ya kawo annoba daga cikin irin wannan hikimomin nashi shi yasa Allah madaukakin sarki yake dora gwagwarmaya da ake tsakanin musulmai da wayanda ba musulmai ba ban sani ba ko kun gane karatu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima ne subhanahu wata'ala sai Allah ya ce ne alarama ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما سؤال رما كاي كنتي an ce min lokaci yayi da haka wannan aya ta ka sai ka bi mu bashi in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe in ya ba mu iko sai mu zo mu karya da ita idan kuma Allah madaukakin sarki bai kai rayuwar mu lokacin ba Allah ya arzuta mu da shahada ya karbe mu da imani idan Allah madaukakin sarki kuma ya karbi rayuwar mu ko bai ba mu iko ba muna fata ya kawo wanda za su zo su gabatar da abin sama da yadda muke gabatar da shi kafin mu tashi akwai sanarwa guda biyu sanarwa farko shine akwai wata 'yar majalisar tarayyar wakilai ta ƙasa eh, majalisar tarayyar wakilai ake cewa ko majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar eh, mazaɓar bama da ingala da kala balgi a jihar borno mai suna honorable zainab eh, zainab menene to kuma dai wace ce honorable zainab ta gabatar da wani kuduri a gaban majalisar tarayya inda take tambayar majalisar cewa ita a gamsar da ita ba ta san dalili da zai sa bayan Allah an ba su dama suna iya fita saboda wani cunkoson sayan abinci ko wani abu mai kama da wannan amma ba a ba su dama don su je su tafi ibada su ba menene dalili tana bincike a bata a gamsar da ita wannan shine tambayar ta wannan baiwar Allah muna mata addu'a Allah madaukakin sarki ya kare ta Allah ya taimake ta Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi Allah ya yi mata damuwoyinta kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa ta ya ƙara mana ire iren su. waɗanda suke ƙoƙarin zaƙulo gaskiya a lokacin da ake bukatarta eh, sanarwa ta biyu ina ji kamar da awar mu ta kai kunnen wasu daga cikin waɗanda ya dace ta kai ina samun sanarwa kamar yadda na karanta a jaridar rariya wacce ita jaridar ta ce ta samu sanarwar ne daga mataimakin gwamnan jihar bauchi ya tara manema labarai inda ya gabatar musu cewa gwamnatin jihar bauchi ta janye dokarta ta hana zirga-zirga da al'amurra na yau da kullum da ake cikin garuruwa ta janye wannan dokar kowa zai iya fita ya ci gaba da harkokinsa sai dai dokarta ta shige da fute tsakanin iyakokin jihar tana nan ba za a fita cikin jihar ba kuma ba wanda zai shigo saboda haka ita gwamnatin jihar bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamnan jihar bauchi alhaji bala abdulkadir kauran bauchi ta janye wannan to wannan abin da aka yi wani abu ne da ya kamata a yaba muna jinjina wa wannan gwamnati kan abin da ka yi in ta gano abin da ta yi wancan kuskure ne yanzu ta yi wannan allah maɗaukakin sarki dama abin da yake bukata kira muna kuma fata allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafi wannan manufa da aka zo da ita da masu irin manufofin sannan muna kira da sauran gwamnonin da suke makautaka da irin wa'annan su ma su janye kamar irin gwamnan jihar gombe eh, mai girma alhaji muhammadu inuwa yahaya muna kiran shi shi ma da ya kalli wannan ya ɗauki mataki irin matakin da gwamnatin jihar bauchi yasa ta ɗauka a saki al'umma su tafi su yi harkokinsu a bar su yi gudanar da lamuransu na addini salloli na kamsu salawa da sallar juma'a da sauran tarurruka na ibada da tarurruka na neman abinci a ci gaba da yi sannan kuma in ya so a iya sa dokoki na hana fita daga jihar zuwa jiha gwamnati ta tsaurara wayannan mai girma gwamna muna mashi wannan kira Allah maɗaukin sarki ya sa ya fahimci me muke nufi kuma ya dabbaka wannan wanda ya ji wannan kiran muna mashi addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake shi mai girma gwamnan jihar Yobe shi dama shi ma matsayinsa kenan mun yi magana a shekaran jiya inda shi ma muka mashi fatan alkhairi muka mishi addu'ar Allah madaukakin sarki ya taimake shi kan manufofin alkhairi ya karfafa shi ya kare shi daga sharri yadda ya daga wa mutanansa su yi walwala kuma su gudanar da addinin shi ma Allah ya taimake shi sannan muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Borno shi ma ya bi wannan sahu ya yi kwaikwayo da makociyarsa jihar Yobe shi ma da wajen dagewa mutane wannan wannan kira muna yi wajen dukkan gwamnoni da suka sa irin wannan dokoki irin gwamnan jihar Kano abdullahi umar danduje irin gwamnan jihar kaduna malam nasiru el duk muna isar da wannan sako zuwa gare su allah maɗaukin sarki ya ba su ikon aikata haka waɗanda suka ɗabbaka wannan muna musu addu'a allah ya taimake su allah maɗaukin sarki ya musu jagora waɗanda kuma suka ji wa'azi suka ƙibi suka ci gaba da takura mutane to muna bin tafarkin annabi musallallahu alaihi wa sallama muna yin addu'a da hadisin aisha cewa ko gwamna ne ko ɗan majalisar tarayya ne ko dan majalisar wakilai a dattawa ne ko dan majalisar jiha ne ko kwamishina ne ko ciyaman din karamar hukuma ko sarkin gargajiya ko shugaban wata kungiya ko ta jama'a daban idan ya shiga ya takura ba mutane Allah ka takura mishi haka annabi ya faɗa ya Allah duk wanda ka dibanta wani yanki na shugabancin wata daga cikin al'umma ta ya takura musu ya Allah ka takura mishi to mu muna yin irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya samu wani yanki na shugabancin al'ummar manzon Allah ya takura musu ya kuntata musu Allah ka kuntata mishi Allah ka takura mishi wannan shine abin da zamu faɗa abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana kuma ya shafe cikin zukatanmu muna kira da masu hannu da shuni har yanzu su taimaki masu ƙananan ƙarfi halin da ake ciki su taimake su gashi mutane ba su da halin da za su je su nemi abinci ko ka fita neman ga yadda neman yake ga abubuwa sun yi tsada ga kuma azumin ramadan masu hannu da shuni su taimaka duk lokacin da mutum ya yi azumi ka ba shi abincin buɗe baki ya buɗe baki annabi ya ce za a baka ladar azuminsa ba tare da an rage ta azumin nashi komai ba ga hanyoyin da za ku samu azumi da yawa idan ka ciyar da mutum ɗari bayan ka yi azumi kullum za a baka ladar azumin mutum ɗari da ɗaya Allah maɗaukin sarki ya sa kuma ku ji wannan kira ya ba ku ikon aikatawa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu